Baby na kaji tun da zina zai ina jiran ka. Wallahi tallahi. Ina dan tsaya nan bayani to. Kuma ina kasuwa zan na tayar da hakin karaso ma. Wallahi na karaso. Baby yau ka san me nake so ko? Ah. Wallahi. Kun so nake ga tun kalaman soyayya. Allahu akbar kabira. Ai baki san wani ba. Aka faɗo ɗogo mu. Ni aka ɗauka aka ce ni ne saddaunar samarin arewa. Allah ya yi. In baki sani ban ga miki. Ko zance na je ban da kisha. Saboda kalaman da Allah ya bani na soyayya. to yanzu dai baby ba wannan ba fara karanta min kalaman da nake so in ji daga gare ka okay ashe da rai na ke son ki jaruma ba da zuciya ta ba Don Allah ka fahimta baki yana wada ta musu bare ka ci idan zan faɗi kalmomi na soyayya ki nake duba dan Allah ka tsaya rufe mun baki wannan wada ta sa na amince na shiga so na shiga so na shiga so zurfi kamar rijiya akan kake ce min kai ne kafin bokin shugaban masoya wannan waka ya ta MG ce zo mu sasanta ba za mu shirya ba wannan na san aita Salim Smart Kara ko kai min kalaman soyayya ko kuma daga yau ba ni ba kai ai ce maza suna buge Bir buge cewa maza suna ne ɗakan uga mata suwaye su suwaye mata eh magana nake ma amma hausa hege baki <laughs> maza suna ɗakan yau uga mata suwaye mata mu ne mata ya beri stupid mu je mu yaƙi mu je training mu je sambisa mu je mu je a lake mu je ba inda mu je mu je ceto rayuwa don uban ka yanzu muka dawo kana faɗa mana wannan wani ne iskanci ne wannan <laughs> ni kake kare kana cewa maza suna dafa to su ne matan oje sa eh eh <laughs> muna zaga Najeriya mu je san bisu duk wani daji da ka sani ba inda ba turan ba mun je mai dugur ba inda mu je ba kana ce mana maza suna ɗaka yau ga mata mu ne matan Baby yanzu kana kallo yana dukan ka ba ka je ka rama ba? Wallahi ka ci sa'a ba na faɗa ranar Asabar. Amma da a ce ina faɗa ranar Asabar wallahi sai na sumar da kai. Kuma idan ka isa ranar Juma'a bayan sawu ya dauke an tafi sallar Juma'a ka zo ma duni da kai bayan ke wanka ka zo mu da ku. Ni kake cewa mu buga? Ni kake wannan magana kun hali ne. Ha ha ha ha!